To yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara da kanar sashen Hausa na Radio France International a Rafai. A wannan rana shirin rayuwa ta zai kalli batun tsarin zamantakewa aure da kuma rayuwa tsakanin matan birni da na karkara musamman a ɓangaren aikace-aikacen gida da kuma ɗora sanwa. kusan sanin kowa ne matan karkara sun fi na birane shan wahalar gudanar da al'amuran gidajensu misali idan za su ɗora girki za su ɗebo ruwa kuma za su yi wa itace su yi surɓe saɓanin na birni da komai a cikin kwanciyar hankali suke yi sai dai wani hasashe ya tabbatar da cewa da yawan matan karkara sun fi daurewa tare da yin biyayyar aure ko da yake a hannu guda mata na ganin kowa na da ƙalubalen gudanar da gidansa tunda masu iya magana na cewa kowa da kiwon da ya karɓe shi Dangane da batun mun gayyaci masanin zamantakewar ɗan adam Malam Sa'adu Suleiman Gwani wanda ya bayyana mana yadda al'amuran matan karkara ke gudana a gidajensu da kuma dattijuwa daga karkara Malama Rabi'atu Sa'id wata ta bayyana mana irin yadda suke gudanar da aikace-aikacensu. Amma kafin nan ga rahoton wakiliyarmu Hadiza Suleiman daga Kaduna. Rayuwata A rayuwar da muka tsinci kanmu a yanzu, za ka ga matan karkara sun fi amfani da jikinsu da lafiyarsu wajen aikace-aikacen cikin gida. kuma suna kula da iyalansu yadda ya kamata amma matan birane da ke amfani da abubuwan zamani da dama sai ka ga mace ta sa wa kanta lalaci sai ta ɗauko 'yar aikin cikin gida a dalilin haka ne muka ji ta bakin uwa Aisha Usman inda ta mana tsokaci yanayin aikace-aikacen su na karkara abin yake bambaci tsakanin matan ƙauye da matan birni shine mafi akasari matan ƙauye aikin da suke yi da hannu suke sarrafa ayyukansu na abinci da duk wani aikin za su yi da hannu suke yi ba wai sai sun tsaya suna neman wani abu zai taimaka musu ba. manji daga bakin 'yan birni Amina da Maryam sun ce sam ba za su iya aikace-aikacen 'yan karkara ba. Gaskiya a matsayina na wacce aka haifa a maraya kuma na girma a maraya bana jin zan iya saboda A ayyukan da 'yan karkara iyayenmu suka yi da kakanninmu a baya yanzu ba su ba ne mu ne. A gaskiya ba zan iya yin aikace-aikacen matan ƙauye ba saboda yanayi na yadda ka saba da kuma idan ka ce za ka fiye matse kanka da yin irin aikin nan akwai takura. Mun ji ra'ayin mutane game da yanayin aikacen matan karkara da na birane Sadiq da Suleiman ga abin da suka ce. Kin ga wani abu da mata ake ɗauka kamar wayewa shine ka samu ka samu koma baya. Akwai yanzu su blender su electric cooker su gas da ake tunanin ci gaba ne. Matan birni ke amfani da shi. Matan ƙauye kuma ba su amfani da wannan sai itace da gawayi da waye amma suna da juriya na su yi ƙoƙari su killace gidansu ko nesa. Zamantakewa na tsakanin mata da miji bangaren karkara da na birni akwai bambanci sosai bambanci kamar nisan sama da ƙasa ne mutanen karkara sun taso sun ga ɗabi'u na iyayensu wanda suke yi za a ba mace dawa ko gero da ta sirfa da kanta da hannunta anan kam sai dai mace Allah ya sa mu dace Madalla an gaida Hadiza Suleiman da wannan rahoto Yanzu kuma sai tattaunawar wakiliyar tamu da dattijuwa daga karkara malama Rabi'atu Sa'id wadda ta bayyana irin yadda suke gudanar da aikace-aikacen su. mu mun tashi muna da aikace-aikace da yawa kamar yadda muka taso iyayenmu suna yi kakanninmu suna yi mu ma haka muka taso dora muna yi gari yawa za a ebo maka geron kunu ko na fura zangarnin shi za ka zo ka sussuka shi ka turfa shi ka wanke ka jiƙa shi a ƙwarya ka rufa da faifai, ka ajiye in ya tsane ɗauka ka mai da shi turmi ka daka in ka daka ko kai fura a sha da rana ko kai kunu a sha da rana. Har yanzu kuna amfani da waɗannan abubuwan da kuke amfani na hannu na da kamar irin su dutse da kika yi magana su turmi a daka da hannu har yanzu zuwa wannan zamanin da shi kuke amfani da shi a nan karkara? A'a. An samu canji. Yanzu mun samu canji. Yanzu duka komai yaran yanzu ba ruwansu da wannan wahala da muka yi. Komai yanzu yadda suke ake a karkara haka ake a bariki a binni haka suke. Me bambancin abubuwan da kuka sarrafa shi da na hannu na da tun da da kun sarrafa da hannu kin ji ɗanɗanan shi me bambancin abincin da kuka sarrafa shi da hannu da kuma wanda yanzu ake nika shi ko in ce a inji kamar kika ce da wani. da abubuwan na zamani eh. mu mun fi jin daɗin namu ya fi daɗi za mu ji shi yana ƙanshi yana danko yana komai duk na yanzu wani lokacin za su kai nikan za ka ji sun yi tuwo yana warin mai wani irin man inji to aikacen naku na da mm. da yanzu yaran yanzu ba sa iya yin na da kina mm. ganin lalaci ne kawo haka ko kuma kawai zamani ne ya sauya ake amfani da abubuwan sarrafawa gaskiya akwai lalaci kuma yanzu kai ya riga ya waye yanzu kowa yanzu maza da mata kan ya riga ya waye yanzu suna ana sarrafa suna da abin sarrafe sarrafe kala kala amma mai akwai da babu duka dangantakan ku daidai Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kankwan a kayan gado guda ɗai a gefen gadon ka kankwan haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ya kwana a ɗakin guda ya kankwan a kayan karaunu falle to yan gari ya waye ta nan da ka ta kanku daidai kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓo sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai middin ka dubi kanka sannan ka dubi kansa ta nan kun kama da juna to ma idan ka duba ta nan da ka da fatan masu sauraro kun nishaɗantu Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da masanin zamantakewar ɗan adam Malam Sa'adu Suleiman Gwani wanda ya bayyana mana yadda mata a karkara ke gudanar da gidajensu. matan birni da matan ƙauye ko matan karkara ba iri ɗaya ba ne da matan birni da na karkara ba za ki haɗa su wuri ɗaya ba na san dai kin san da matan karkara suke aure ko yadda suke rayuwar zaman miji zama ne ba ƙarya ba ƙyale-ƙyale. duk abin da aka ba su godiya suke da shi mutanen suna tafiya gona mata ne na auren sunna za su tafi gona su yi sussuka wasu za su je gona su yi shuka wasu za su je gona su yi girbi in ke ga wata mace aikin da take a ƙauye za ki yi mamaki to kin ga sun sha bamban da mutanen birni da za ki ga rayukansu da ɗabi'unsu ya sha bamban wata matan tana kwance a daki. tana kallon tv sai lokacin girkin ya ƙure sannan za ta daka ma mai aiki ko ta daka ma yara tsawa ta ce ga babanku na ya gaba da Allah ku yi mishi huda indomi ne ba za a samu dama babu lokacin shi ba a bashi lokaci kuma a ƙarshen ƙarshe za ki ga da yawa ma asara ake tunda wani abun ya sha kashe aure ko wani abun ya sha sa ga miji bai daraja mata ko wani abun ya sha sa ga ƴaƴa da kansu ba sa daraja iyayensu mata ko kuma ta lalata tarbiyyar ƴan don me tunda abinda uwar take ai ta yadda ta haifa ita za ta yi lallai matan karkara da matan birane suna da bambanci bambanci sosai abin da ke su na bambanci bai da adadi muka dubi gefen bangaren mutanen karkarar naga a yanzu ana iya kokarin kamar su ma a kai musu abubuwan kayan zai iya cewa ai ba ana kokarin kai ma waɗansu da yawa an kai musu magana ake na wutar lantarki an kai musu waɗansu magana ake ga yanzu wutar lantarki ya zo kila wata ba sai ta hula murhuta ta da asha a kananzar da na da wa da mai ta hula wuta ba kila electric za ta yi amfani da shi mm. ana iya ƙauyuka to a bangaren yanzu kuma matan fura da komai dai gashi na zamana suna da shi to me zaka iya cewa game da yarinyar da an mata auren ga abin da za ta yi aikin amma kuma an ɗauki wannan ɗabi'ar yar aiki ba a yar aiki ba ana ɗaukan yar aiki me ke kawo yar aiki wadata me ke kawo yar aiki ci gaba me ke kawo yar aiki yawan tarin aiki a gidan matan ai ba za a ki shi ba ba abin ki bane za ta yi girki kila za ta haɗa wani drinks Wannan abin zai mu mace yawa lallai cin ga wanki na yara ga guga gawa da me lallai ɗaukuwar aiki ba haramun bane akan ɗauka koyar aiki Malam Sa'adu Suleiman Gwani kenan wanda ya mana bayani akan al'amuran matan karkara a gidajensu. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama na gare ku masu saurare, ya kuke kallon bambanci tsakanin matan birni da na karkara? Waɗanne shawarwari za ku bayar muna sauraron ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakiliyarmu daga jihar Kaduna da ke Najeriya, Hadiza Suleiman.